da hijira wanda ya yi daidai da 22 ga watan hudu afrilu shekara ta 2022 ga miladiya mun haɗu wannan matsalaci don ci gaba da karatu kamar da aka saba wato karanta tafsirin alkurani mai girma wanda wannan tafsirin yana gudana a ƙarƙashin kulawar jama'a ce zalatul bid'a wa iqamatus sunna ƙungiyar wa'azin musulunci asasawa a sheikh almarhum isma'il idris zakariya allah ya ji kanshi allah ya gafarta mishi muna addu'a ga malamin shi kuma mu'allif na wannan littafin na raddul azhani ila ma'anil qur'an wato alqadi a sheikh abubakar mahmud gumi Allah ya haskaka kabarinsa Allah ya manta yafiya Allah ya manta gawa muna addu'a ga maluman jihadi shekha usmanu da kode da da shekha abdullahi da sauran ɗayansu da almajiransu da mataimakansu baki daya mu ta sadu da dukkan maluman sunna a kowane zamani a kowane sashi na duniya muna addu'a ga jagora kuma shugabanmu shugaban majalisar malamai ta kasa a shekar muhammad saniya da jingin allah ya ƙara mai taimako ya kariya allah ya da shi kuma muna addu'a ga mataimakai na majalisar malamai da kuma majalisar gudanarwa da agaji sune musu addu'a alkhairi Allah ya taimake su baki daya mana jagora ya musu jagora mu Najeriya muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya ya kawo mana tsaro da aminci da yalwar tattalin arziki Allah ya kawo mana da matsaloli baki Allah ka taimaki shugabanninmu na siyasa da kuma sarakunanmu na musulunci Allah ya taimake mu آمين يا الله ومنا تكين سورة يونس نادي الله تأتي فذلكم الله ربكم نعم آه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر وسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون to bayan ubangiji baraka wa ta'ala ya yi tambaya ta kulman man yarzuqukum min samari, wanda tambaya ce ta takaririn tauhidi don tabbatar da Allah shi rabu arabu ne ilahu don ba amsa sai shi wane ne yake arzuta ku daga sama da kasa, wane ne ya mallaki ji ya halitta ji ga jikunan mutane da gani ga jikinsu da wato ya saya musu idanu da sauran dai abubuwa da halitta ce ta Allah ba wani wanda yake da awacewa ya yi wannan aiki to Allah ya ce fasa ya zuwa amsa guda ce cewa Allah ya yi wannan aiki Allah ya ce fakul afala tafi to ba za ku ji tsoron Allah ba tun tu'minu ku imani sai ubangiji ya ci gaba da ta fa zalikumullah mai waɗancan ayyuka shine Allahu subhanahu wa ta'ala rabbukumul haq kuma ubangijin ku na gaskiya asabitu matabbaci fa ma za ba'da al-haqqi illa dhalal miya menene akwai akwai wani abu bayan gaskiya banda bata istifhamu takririn ai laysa ba'dahu ghayru bayan gaskiya ba wani mataki tsakiya tsakanin gaskiya da karya da gaskiya ne sai karya don haka allah ne abin bauta na gaskiya sauran abubuwan da ake bauta ma su kuma bata ne karya ne Ba haka ba wani abin bauta tare da allah ba'an na kai batu da yaya ake juyar da ku an imani daga imani ما قائم البرهان تادا دليلي صيلي غا حجة ورزكي توتا دكتوى الله شيني إله شيني رب كذلك كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك كما صرف هؤلاء عن الإيمان kamar yadda aka karkatar da waɗancan mushrikai daga yin imani haqqat kalimatu rabbika ko da yake alama ya karanta da dami kalimatu rabbika to haka nan ne kalimar ubangijinta ko a ubangijinta na azama sun ta tabbata alal ladina fasabu kan wanda sun kai fuski ai kafaru suka yi kafir hum cewa su la yu'minu ba su ba da gaskiya wato allah ya riga ya kaddaro musu wannan bada kuma ba a kaddara musu shirya ba saboda haka haƙar kalmar rabbika alal ladina fasaqu annahum la yu'minun na'am قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا توفكون قل كتي هل من شركائكم shinko akwai wani daga cikin abubuwan tarayyarku abubuwan bautarku man yabda halka wanda yake kaga halitta ya fara ta sun mai idu sannan in halittar ta shuɗe kamar in mai rai ya mutu kuma a sake mayar da shi ai yunshibul halka akwai mai kaga halitta ai almasaluka ta abubuwan halittawa sun mai idu lil hayati sannan ya sake mayar da shi zuwa ga rayuwa ba'ad almauti bayan ya mutu akwai wanda yake halittawa kuma bayan mutuwa ya rayar ففيه ilzamul الخصم bil jawabi a cikin wannan aya an tursa samu abokan husuma da cewa su ba da amsa kama ya bima ya bi kama yadda ke abokin jayayya ana lizimta mai wato ya ba amsa ya ce eh ko a'a da abin da ya kirari da shi to ya aidan kuma hawa yau wato yana inganta bima sabatat ko ko ta bayyanat bima ta bayyanat wa sabatat haqiqatu in abu ya zama tabbaci ne ga hujjoji mabayana sun tabbatar da shi to liku wata burhani saboda ƙarhin dalilin shi to ana iya sa abokin jayayya shi ko da bai da amin ba har yanzu ya tabbatar da shi saboda ga hujja wa idza ju'ilatil i'adatu kal badai in aka sanya mai da halitta tamkar ta fil ilzami wajen tursasawa li zuhuri ha saboda bayyanar dalilinta wa in lam atarifu biha duk da cewa su kafirai ba su mai kirari suka yadda cewa in an mutu ana tashi ba to amma kuma sai aka tambaye su su ba da amsa wani nake rayawa kuma bayan ya kashe tayar ya tayar da halitta to kaga magana tayarwa su basu ma da ita amma kuma an kace su bada amsa game da ita saboda akwai dalili akan wannan ulilla in basu bada amsa ba kace Allahu shine Allah subhanahu wataala yabda'un khalqa shi yake fara halitta ya kagata thumma yu'idu sannan ya sake mai da halittar nan fa in qabilu hadha in sun karbi wannan amsa hadal jawabi to shi kenan magana ta kare iz labudda min kabuli ba makawa sai an karbi wannan amsa wala jawaba gairu ba wata amsa wadda ba wannan ba to in sun ba da amsa suka ce eh Allah ne fa qul lahum kace musu fa anna tu'fakun to da yaya ake juyar da ku tusrafuna an ibadati ake karkatar da ku daga bauta ma Allah ma kiyamin dalili ta da tsayuwar hujja da dalili akan ta shine abin bauta kul hal min shurakaikum قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا فما لكم كيف تحكمون الله أكبر قل كتيمس هل من شركائكم shin wai akwai wani cikin abubuwan tarayyan nan cikin abubuwan da kuke bauta wanda kuka hada tare da Allah kuka ce abin bauta ne man ya haɗi gairahu wanda yana shiryar da wani ne ilal haƙƙi zuwa ga gaskiya eh zuddal badile alhaqqu shine kishiyar bata bi nasabil shi shine ya kafa dalilai wa khalqil ihtida'i kuma ya halitta shirya ga wani taliki har ya shari'a din ulillahu in basu bada amsa ba kace to Allahu Allah ya hadi lil shi yake shine da wanda ya so zuwa ga gaskiya wa kullum kuma ce musu aidan afa man ya hadi cikin wanda yake shirar da gairahu wani ne ilal haƙƙi zuwa ga gaskiya wa huwa Allah shine Allah subhanahu ta'ala a haƙƙu shi ya cancanta an yutta ba a abin shi abota mishi amma la ya haddi kira alarma kenan mu kuma anan amma la ya hiddi amma da duka ya hatadi ne shine an ka wannan gamin da eh, aka yi idigamin wasu haruffa cikin wasu don ifta'ala ne ihtada ifta'ala ya bi yabta'ilu to duk abinda an kai dai nan na an kai shi eh to shine malam yace bi kasar al-ha'i kenan ya hiddi wa bi idgami ta'i fi dali ta ta ya hata ta din nan ta ya hatadi ta ta wal ifta'ala to ita an kai idigamin ta cikin dalu fal kasa kina ne sai sakine guda biyu sun ka hadu alha ha wata da ta almudugama wadda an kai idigami fa kusratul ha sai an kai kasara ga ha asluhu ya hatadi wa quri'a bi fatahil ha'i ya haddi bi naqali fatahatil ta'i almudugama ilaiha wato an doke wato fataha ta ta ta idigami sai an kai shi ta can ga ha'u na yi kenan shin irin wannan wanda ba ya iya shirarwa an mallaya wanda bai iya shirar da kowa illa an yi huda sai dai an shirar da shi mabani ilma jahuli ta yi a haku shin shi ya yi cancanta wanganan na biyu koko allah ya yi cancanta famalakum me ya same ku kai ba ta muna ya kuke irin wannan hukunci hazal hukuma irin wannan hukunci alfasa da batacce min ittiba'i ma la yahiqqu ittiba'u kuna bin abin da bai cancanta a bi shi ba kuna bauta ma abin da bai dace a bauta mishi ba sun manabbaha ala anna man da ghayrallah sai kuma Allah ya tambihi cewa duk wanda yake bauta ma wani Allah to la ya da ala ba baya bauta bisa ga sakankan cewa ai bisa ga shakka na yake wala ya wa akalan kuma bai bi hankali ba fi amalihi cikin aikinsa ba yake da hankalin shi ba wala hujja ko bai bi hujja ba don haka a hankali ma ya bace a hujjace kuma ya bace duk wanda ke bota ma wani Allah saboda haka Allah ya ce wa ma yattabi'u aktsaruhum wa ma yattabi'u mu, illa dhanna inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a إن الله عليم بما يفعلون وما يتبع أكثرهم ba abin da mahi yawa suke bi daga cikin mushrikai fi ibadatul asnami wajen bota mu gumaka illa wannan ba abin da suke bi sai zato wahiyan mai rauni min gairi min gairil tifatin ila fardin min afradil ilmi ba su waiwayi wani ɗaya ba daga cikin ɗaiɗaikun ilimi ba wani ilimi da sun kai amfani da shi fadalan an an yasluku masalikal adallatu sahiha balle a ce sun bi hanya ta hujja da dalili ingantacce alhadiya mai shirya suwa ilal haƙi wato zuwa ga gaskiya almabaniya alal muƙaddimatul al wanda yake ita wannan gaskiyar an gina ta a kan mukaddima wadda ta sakankance alhaka wadda a ta gaskiya wato nan malam ya dogo ilimin mandiki domin su adda mukaddima tu. <laughs> ya mai mandiki ga cewa ai hankali ma ya hankali hankali <laughs> ana iya gano kaza amma aje ko aya ko hadisi gehe guda ta hanyar hankali ma sai a tabbata don haka masu ilmul kalami ke sai a ce ah, a to yanzu in an ga ce Allah ya halitta ai bai ma bukatar sai an kawo aya cewa Allahu khaliqu kulli shay bai ma bukatar sai an kawo aya sai ayi annaha ayi amfani da al na mandiki sai a ce to na farko dai su a wani mutum ga awadisu ne duk wani wanda duk abin da an samun mai cikin duniyar ga farar da shi an kai ba shi ya kai ne ko an taba ganin wani abu a wanda ya kai ne yanzu kama a ce teburin shi ya kai ne waya ga ita ta ya kanta makarfan dinda shi ya kai ne masallacin ga haka kawai ya kera kai ne yana yiwa to ashe sai da an kai shi to mukaddima ta biyu to tun da dai fara rena akwai yana da farko to akwai kuma lokacin da an ka yi shi to sannan wani ya yi shi to wani na yi shi akwai wani yanzu wanda ya da'awa ya kera sama ko ya halitta dan adam ko ya halitta dabbobi babu to mukaddima ta gaba kenan Allah shi ya yi waɗannan halittu saboda haka Allahu huwal khaliq to kaga ta wannan ilimin ilmul kalamu ko mantiki sai a tabbatar da abinda ake son a tabbatar wanda shi mai jayayya ko bai yadda da aya bai yadda da hadisi ba sai a kai shiga bango har ya ce a to ya yadda haka har da irin wanda ga cewa ai babu ma Allah bai yadda ma akwai Allah eh, bai yadda akwai Allah komi ce kai ne ko dabi'a ta yi shi an ce wani mallami cikin malaman musulunci na misira ya ta yi turai da ya ta yi turai sai ya ga wani bature cikin masu aƙida babu Allah don duk abin da ba a gani to babu shi wai duk abin da ɗan adam bai iya gani ko ya taɓa shi kawai ɗai a ce an yadda akwai abin nan to a sai dai realistic eh, abin da ana iya gani ne ko a taɓa shi to shine sai malamin na yace mai yanzu kai da ga agogo gare yace kai agogon gana ka akwai kyawo gare shi sai yace a ah, ai agogon nan kira kamfanin kamfani kaza kenan yace kamfani kaza yi shi sai ya koma jiba kayan da aka jikin yace kai kayan ga fi ma kyawo su ma tuwayen suna da kyau yace su ma masana'anta kaza kamfani kaza gani tulakka malfakka yace ita ma sai ce to kai fa wai yi ka sai ta ah, bai sani ya ce to yanzu kana nuhin agogon gana ka ya yi ka kima don an san production din shi ga dat ga wuri ga kamfani kaga yana da tabbaci a gangariya ne wannan kayan naka yin su an kai ga wanda ba jabuna ba wanda sun kai amintattu na ayar kai ko yanzu ba a san wanda ya yi kama kenan jabu kake haka nan kaga zai sauya tunani ya ce a ah, yanzu ana cewa agogo na yahi ne muhimmanci yanzu agogon ga a ce yahi ne muhimmanci saboda an tantance wanda ya yi shi amma ni ban da ban da bayanin cewa ga production ina to kaga sai aka abi mai hanya hankali don ko an karanta mai aya ko hadisi aka ce ai Allah ya halitta ka ba da zai to wannan shine tursasawa ah, ka kace musu Allah subhanahu wataala yabda'ul khalqa mai yu'iduhu shi yake fara halitta kuma ya mayar da ita bayan ta mutu wa na tufa kun kul hal min shurakaikum na na tsallake ko eh fa malakum kaifa takum fa malakum me ya same ku kaifa takum ne ya kuke irin wannan hukunci wa ma yattabi'u aksaruhum ga duk mun karanta wannan ko to inna dhanna inna dhanna hakika zato eh, la yughni min al-haqqi shay'a ya ana neman yaqini to zato bai fa'idantarwa ya eh, ana neman ilimi ilimi na yaƙini da sakankan cato zato bai aiki inna Allah alimun hakika Allah masani ne da ma ya fa'alun da abin da suke aikata bai jazihim alai don haka Allah zai saka musu a kan wani aiki to mu je gaba Wa magana هذا القرآن an yi من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وما كان هذا القرآن وأن القرآن بكثن تيبا أن يبترى ai iftira bai kasance kirkire ba ba kirkira shi aka yi ba wahayin Allah don haka bai yiwa a kirkire shi min dunin lahi ba daga wurin Allah ba ya zan daga wani Allah aka zo da shi walakin sai dai shi alkur'ani unzila an sabkar da shi tasdiku ko tasdikan labi bai na yadai wato gasgatawa ga abin da aka gaba gare shi to in an ka ce walakin tasdika alaran ma wacce ya kira ka tasdiku ko tasdika tasdika ko to to ita ma kira ita ma ita kira a nakali eh a a to kan nuhin alaran ma ya kure a qur'ani dai ma a ai wato ita alqira'atu sunnatun manqula muttaba eh saboda haka duk wajen kira'a da wani malamin kira'a karanta to nakali ne ba istihadi na sai dai sai dai a faɗi wajahi eh a ce ga waje ga wajahu wannan kuma ta gano an zo an yi kira'a an karanta to shi mai lirabi na zai ce to hina kaddara cewa wurin ga kaza ne ko kaza ne eh ta ga istihadi istihadi na zai yi zai ya kashi mokari hidda wajahi na lirabi eh wace lakin sai lakin ya san ah, adafi ce harfa adafin kuma lakin tana iya zama lakin na sai a yi takasifin ta kamar yake ake cewa inna sai a ce in ko anna a ce an eh wato nan lakin lakin unzila sai dai an saukar da shi tasdiqan ladhi bayna yadayhi wata kira kuma tasdiqul ladhi bayna yadayhi akwai tasdiq eh wato lakin huwa tasdiqul ladhi bayna yadayhi sai dai shi alqur'ani wato gaskatawa ne ga littafan da haka bace shi min alkutubi na littafai wa tafsilal kitabi kuma ta ne bayyanawa ne ma kataba Allah ga abinda Allah ya rubuta min al na hukunce hukunce shi alqur'ani dama bayani na filla filla ga hukunce hukunce Allah wa gairiha la raiba ai la babu kokanto cikin alqur'ani min rabbil na ta daga Allah yake ubangijin talibi muta'alliqun bi tasdiq aw bi anzala al-mahzuf wa qira'a bi rafa'i huwa na'am أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين wato ‘yan يا na saba’ ai ana iya kaddara walakin kana tasdika walakin kana tasdikan ladhi bayna yadayhi sai ya zan wajahin nasaba wato habaru kana ne mahzuma wallahu a'lam ah, am Allah tabaaraka wa ta'ala yace bal ayquluna shin su kafirai suna cewa ibtarahu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiri qur'ani kul ka ce musu fatu bi suratin mislihi in annabi shi ya kirkiri qur'ani to ku larabawa ne iri ne kuna da fasaha kuna da balaga to kuma ku zo ku kirkiro sura guda misalin alqur'ani wada u kuma ku kira lil anati alaihi ku kira don a taimaka muku ga wannan aiki manista da'atu duk wanda kuke son ku kira ku kira min dunillahi wanda ba Allah ba in kuntum sadiqin in dai kun kasance masu gaskiya fi annahu ibtira'un cewa alqur'ani kirkire ne annabi ya kirkira shi to falam takadiru ala zalik kaga ba su samu ikon haka ba an kalubalance su da sura amma suka kasa ko da ko takaitattar sura ce kamar suratul kautsar amma suka kasa waɗanda sun ka yunkura suka yi sura surori na ƙur'ani irin su musailama da sauransu da ji bai yi kama da alƙur'ani saboda haka da balarabe ya ji a sai ya zagi musulun mai cewa wannan karya ce ya za abin dariya eh, hmm. alfilu mama adara kan alfilu hmm. eh? so <laughs> Allah ya kara mana shirya bayan kan zabuka فإن كذب فإن آه، بل كذبوا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmi aha sun karyata abinda ba su basu kewaye da sanin shi ba ayil qur'ani shine alqur'ani wa lam yatadabbaru ko basu yi mai tadabburi suka lura da shi da ma'ana dai ba ma ai lam ya'tihim tawili kuma fassara qur'ani da tawilin sa bata zo musu ba ai aqibatu ma bi karshen abin a cikin shi min alwa'id na kacewa wato alkawarin azaba da aka yi kazalika kamar wannan karyata da suka yi kazzaban lazina min qablin na gabanin su haka suka karyata manzannin su fanzur don haka mai sauraron karatu ko mai karatu ka yi diba ka duba kai fa kana akibatu zalimi ne yadda karshen azzalumai ya kasance bi taka zibi rusul shine wanda suka karyata manzanni ai akhiru amrihim min al-halaki kadi bi karshen al'amarin su na halaka fakazalika nuhliku haula haka zamu halaka waɗanda da suka karanta Qur'ani na wannan zamu. wa minhu wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa minhum akwai daga cikin mutanen Makka man yu'minu bihi wanda zai ba da gaskiya da qur'ani li ilmin lahi zalika min saboda ka Allah ya san wannan cikin ilimin sa na gaibu cewa akwai nan da za su shirye daga cikin su su karbi addinin musulunci wa minhum man la yu'minu bihi kuma cikin su akwai wanda ba zai ba da imani da qur'ani ba abadan har abada shi ma Allah ya san haka cikin ilimin wa rabbuka a'lamu bil mufsidin ubangijinka shine masani game da masu farna ai tahdidul lahum don haka wannan kyakkyawa ne garin don haka duk mabandaci ya shiga taitayinsa Allah ya ce ya san abin da yake yi kuma a shirye yake ya kama shi وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنا بريء مما تعملون وإن كذبوك إن سنكريتاك فقل لهم تيمسوا li amali aiki na yana gare ni wala kuma amalikum ko kuma aikin ku yana gare ku ai ne kullun jaza'u amali kowa shi za a ba sakamakon aiki ne ba a ɗaukar sakamakon wani abawa ne antum bari'una ma amalu ku kun barranta daga abin da nake aikatawa ba ku ba aiki na wa ana bari ni kuma na barranta ma ta amalu daga abin da kuke aikata saboda haka kowa ya tsaya matsayin sa almana huwa iktisasu kulli wahidin bi af'ali kowanne bangare yake banta da aikin da yake aikatawa wa wa bi samarati af'ali kuma shi cin ci more ƴaƴan itacen aiki ne minas sawabi na lada wala iqabi yan azaba ta kuma shi za a azaba akan aiki ce ayatu muhkama to haka wannan aya ba mansuka bace muhkama ce wa minhum ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون wa minhum akwai daga cikin mutanen makka wato mushrikai man yastami'una ilayka wa'anda suke sauraro zuwa gare ka idza qara'atal qur'ana idan ka karanta qur'ani sai su zo suna saurare musamman ya annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo masallaci yana sallah da dare sai su laɓe gehe gehe suna saurare amma Allah shi ke jiyarwa ya fahimtar suna sauraren karatun nan amma bai shiga cikin tunanin har ma an taba samun su manyan nan wato su walidun Mujira, da sauran abokai ne manyan gari suka zo suna sauraren karatun annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an kare sai wasu abuja suka ce ma walidu wai mina na haka je yana haji mina na mi ka na hoyi to shi yace to ni ina ganin sashi abin da yake hodi gaskiya na suka ce la tu kalla la tu saddiqu ko kusa kada ka gazgata shi to shi yayi kamar ya musulunta amma da yake babu rabo sai bai shirya ba da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce afa anta tusmi'u summa shin kai kana iya jiyar da kurma ko kurame kana iya jiyar da su shabbahun biyu, an kamanta mushrikai da kurame fi adamil intifa'i ma wato yutla alaihim saboda ba su amfani da abin da ake karanta musu walau kanu ake nuna ko da kuramin nan ba su da hankali kana iya fahimtar da su ka jiyar da su ayyata dabbaruna iz la yamkinu ma'ana wato ba a iya samun fahimta limanin sama a fihi sam'i iwal duk mutumin da ya rasa hankali kuma ba a ji to ba ka iya fahimtar da shi don an rasa hanyar da ake fahimta ba haka aka kamanta su da kurame mahaukata marasa hankali wa minhum man yanzuru ilayka wa minhum man yanzuru أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ومنهم من ينظر إليك cikinsu akwai wanda yake kallo zuwa gare ka afa anta ta hadil unya shin kana iya shiryar da makafi ga hanya ka aza su ga hanya walau kanu la yusuru ko da ba su gani ai walau in ila adamul basirati wato ko da ya ba gani ba basira don akwai gani na idanu akwai basira wato gani na hasken zuciya fa innal maqsuda lalle abinda ake nuhi min al min absari min ibsari ko wato min ibsari na basira din nan al itibaru shine lura wal istimsaru wato shine kima a hango abubuwa wal umdatu fi zalika ala basira don haka duka da ganin idanu da ganin zuciya to sun dogara ne akan basira don haka ya ce bai da basira to shikenan al'amura sun lalace wani zalika saboda wannan ne malam yace yuhsinul a'ma al ma la yuhsinuhu al basiru al ahmar ana iya samun makaho mai basira sai ya zai yana kyautata wasu abubuwa wanda mai gani mai idanu amma wanda yake malalle bai da basira bai iya yin haka ne ko akwai sana'o'in hannu da yawa inda yake sai makaho ya zo ya yi amma kai mai idanu ba kowa ke iya yin wannan sana'a ba saboda haka shina da basira kenan idanu da ya bai da amma yana da basira to su la ta'mal absar wa eh. ta'mal lati Da ma Allah tabaaraka wa ta'ala yake makabta da ta nemo ne ita ce ta zuciya ko an rasa idanu ɗaya akwai sauran hasken zuciya akwai gani na zuciya to alhamdulillah ana iya shirya amma ya an rasa hasken zuciya da basira to idanu ba su da mamani to shi ne ya ce a fahaitu ishtama'a fihim alhamku wal'ama da yake da sakarci wauta da makabta duk sun haɗu ga su mushrikai faqadin sadda alaihim babul guda to haka an toshe musu kofar shirya ba yadda za a yi shari'a shirya bihim Allah ya kamanta su da su wato an kamata su da makafi mahaukata fi adamil ihtidai wato garafin shari'a da gane hanya bal a'azamu har ma wato su wayannan mushrikan sun yi bace yahe da waɗansu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal na allati su sudur kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya wa jawabu lau, fil jumlatayn mahdhuf an sha jawabin lau. ai la tusmi'uhum baka yajiyar da su wala tahdihim baka yashrir da su ala kulle halin ta kowane hali ah, wato kenan ala kulle halin mafaruda a wancan hali na ɗaya da hali na biyu duka wa ba wanda za a yi ka shirin da su saboda haka ka bar su kawai haka aka nuha da su inna allaha la yuzlimun nas inna allaha la yuzlimun nas shay'a ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن su bi أبنجي سبحانه Ala. la yazlimun nasa sai a bai zaluntar mutane wani abu komi kankanta su walakin nan nasa sai dai su mutane an fusahum yazlimun su suke zaluntar kawunan Ailan ma haka wallahu ala ahli shaqawati fi shaqawa da yake Allah ya hukunta tabewa ga tababbi a liqabahi saboda hukuncinsa wa qadarihi da kaddarawa sa as-sabiq wanda ya gabata cikin su akhbara fi hadhihi al-aya sai Allah ya bada labari a cikin wannan aya anna taqdir ash-shaqawati alayhi cewa kaddara musu tabewa da rashin arziki ma kana zalika zulman wato bai kasance zalunci ba minhu daga Allah Allah biye da yayi yana da damar shi tasarrufi la'annahu yatasarrafu fi mulkihi domin yana jujjuya a cikin mallakinsa kaifa ya sha'u wadda ya so wal khalqu kulluhum abidu su talikai gaba ɗaya bayan Allah ne wa kullu mutasarrifin fi mulkihi duk wanda yayi tasarrufi bai shiga gona wani bai tsaya gona ta ya tsaya ta tsaya tasarrufi da hakkinsa la yakunu zaliman bai zama azalim wa inna ma qala to abin da yasa Allah yace walakin nan nasa fusahum yuzlimun لأن الفعل saboda shi aiki mansuban ilayhi abin jingina zuwa gare su ne bi sababil kasabi saboda kasabi wa in kana kasaba ga qada'ullah duk da cewa hukuncin Allah da kaddara ta ta gabata wa qadarihi wa wa qadarihi da kaddara ta bihi wato Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara musu amma kasabin su ne sun zaban makan su wannan hanya don haka sun kabace su suka bace Allah ya kaddara bace gare su amma kuma su suka zaɓen makansu wannan kadiya ta alkaza wal da dama kadiya ce wadda ta mai barkwanci eh, ta ba da maza da yawa eh, akwai maza malamai ba kararan malamai sai ta sa sun ka darje sai sun ka shakasa suka faɗi birkice saboda haka shi yasa malamai ahalus suna ba su azurfafa wajen magana ko bincike akan alkadar wal qada a dai karanta sama-sama a wuce an gane ko? Eh, kama inda sun kaɓace akwai jabariya akwai kadariya akwai murja duk waɗanda sun ɓace saboda kaddara wato su kadariya suka ce a ah, to ai Allah shi ka kaddara ayyukan alheri na bayi amma mugun aiki kan ba Allah ya nuha ba shi dai ba shi ya nuhin aiki ne kuma ah, Allah bai ciki to kun ga cire wani abu a ce Allah bai nuha ba to kuskure ne faduwa ce sannan su kuma jabariya suka ce ah to tun da dai Allah ya ce adalci yake yi to kuma shi ya kaddari bacewa ga batacci to kashi kuwa azaba shi ya kaddara musu bacewa saboda a shi musu azaba to haka dai sun kai ta shigowa da ake duna bata wato ahalul bid'a wal hawa, wanda yake duk aqidodi na na bata da kuma a cikin addini Allah ya kara mana shirya don haka muna nan kan mazhabi da aqida ta hala sunna cewa akwai kaddara amma kuma bayi suna da ikhtiyari inna hadaynahu sabila inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura kaga Allah ya ce ya baba zabi yana ya zabi alheri ko ya zabi sharri amma kuma akwai ita kaddara da hukuncin Allah to kai to ka gani wannan ilhama Allah ya ba ilhama na'am ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعاملون يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وأنزلهم كي مسكرقدي يوم نعشرهم راند دزام تارا سوري قدا كألم يلبس fi duniya ranar ta kiyama ya an ga da su za su ga kamar ba zauna duniya ba awul kuburi ko kuma zauna cikin kaburbura ba illa sa'atan minan nahar sai wani dan lokaci daga yini da haule mara a saboda tsananin abin da suna gani na yinin kiyama Wajen mulatun tasbihi halun min zamini fi na hashiru ya ta'arafu na bainahu su talikai suna sanewa tsakaninsu da juna ya arifu ba'dhum ba. sashen suna gane sashen ya zabo isu in aka tayar da su a farkon al'amari thumma yanqadi at-ta'arifu sannan daga baya ne wannan zai ta yanke kowa ya dambale ni shiddatil ahwali saboda tsanance tsanance na yinin kiyama wal jumlatu halun muqaddaratu a muta'alliqu dhar kada tasara allazina kadabu kadabu bi liqa'illah Allah ya hakika waɗanda suna ta gamuwa da Allah tashin kiyama to sun tabe sun yi hasara wa ma kanu mota dina kuma zama cireyi ba eh, Ma matufin ala asilatin lazina ai kada kasirar lazina kazzabu bi liqa'i llahi mota mutadin eh, sun bace ba ba ne. sun yi hasara wa imma وإما نرينك بعض الذين نعدون لنتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم shahidun الله شهيد على ما يفعلون كي مؤمني abu Allah ya sauke ma yarda da cewa ya mutu ana tashi shi ko kafiri sai an kai ta daga da su shekara goma sha uku su yadda akwai al'abar al'alba'as amma ba su da ba'as ɗin yi za ku yi na a yi izaman na kira eh? ga shi nan suka yi da maganganu hmm. har ma wani rarrace ce awa aban wani yanzu har da uwayenmu mu da mun kan mu annan kusa-kusa kila ana iya tashe mutu uwayenmu da kakanni ma a ce yanzu sai an tayar da su don haka sai ya zan abin ya yi girma cikin zukatan sa gani bai mayu ba Ba su yadda ya mutu ana tashi saboda haka sun ɓace ba su shirya ba domin allah shi ne ya yi halitta ya fara ta kuma abu ne mai sauƙi gare bayan an mutu an zan ƙasa an zan abin na an narke kasusa sun narke cikin ƙasa kuma duk da haka nan sai allah ya ne shi yasa wanda yake musu na a tayar da matattun sai ya ce in ya mutu a kone shi ba sai an ga son ba sannan a haɗa sun tashi to a banka mai wuta a kone a sheke kuma cikin gulbi abin na haɗin a sheke shi to a tai a gawa da za a haɗa wannan halitta wai suna son su kule ubangiji in dai ubangiji ya ce sai ya tadda wannan ɗan adam bayan ya mutu to a kone a sheke a sheke habdin hmm. Allah Allah Allah ya kare mu daga kafirci eh Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in ma nuriyannaka in ma hammun nuna maka ba'adal ladina iduhum sashen abinda mun kai musu alkawari bihi da shi min al'iqabi na azaba min al'azabi na azaba fi hayatika tun kana da ranka mun ka gwada maka mun kai musu azaba to wa jawabu sharti mahzufun ay fazaka in dai har mai musu azaba to ita ta mun kai musu alkawari kuma mun gwada maka ka ganin mai nan aw na tawaffa yanan ko kuma mun ka karbe ka mun kai maka cikawa ta ta'dibihim wato kayan mai musu azaba sai mun karbe ka to fa ilaina marzu to mako su dai duk gaba daya a kowane hali zuwa gare mu dai summa Allahu shahidu sannan ubangiji mai shaida ne ai mutsalimu mai tsinka yawa ne da sani alama ya fa'alu daga abin da suke aikatawa min takazibihim na karyatawa ta da suke suna karyata qur'ani wa kubrihim da kafircin su fa yu'azibuhum sai Allah ya musu azaba ashadda al'azabi matsanci azaba mu je gaba wa li kulli ummatin rasul فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ولكل أمة من الأمم رسول kowace al'umma daga cikin al'ummomi a aiko mata manzo to fa'iza ja a rasuluhun idan manzonsu ya zo ilayhim zuwa gare su fa kazzabu su ya tashi ya zo da wahayi Allah ya mai wahayi ya aike shi ya zo da sakon Allah ya faɗa musu sakon na ya isar da shi su haƙaryata ba ba ya bai na hunko to sai a yi hukunci tsakaninsu bilkisti hukunci na adalci bil'adali fayo azabu sai a yi musu azaba wa yunjar rasul shi manzo a ƙar da shi wa ta ƙahu da wanda ya gazgata shi haka Allah yake wahum la yuzlamun don haka su bayi Allah ba zai zalunce su duk al'ummar da aka halaka to zalunci sai ta kare ta manzanni saboda haka da laininsu ne aka halaka na'am ويقولون متى هذا الوعد in kuntum sadiqin to kafiri da izgilanci an ce in kun karyata za a yi muku azaba kuma an halaka an yi azaba ga na gabaninku wai tambaya yake ce wai kulun suna cewa mata hazal wa'adu to yaushe na kuma wani alkawarin zai tabbata na azaba a faɗa muna rana da wata eh, lokaci da sahina ko da mareci ko da daddare in kuntum sadiki ne in dai gaskiya na ta Allah ya ce zai halaka su a faɗa musu lokaci ayyana musu kulla amliku kulla amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha'a إذا جاء آجلهم لا يستاثرون ساعة ولا يستقدمون قل كتموس لا أملك لنفسي ضرا ni ban mallaki wata cutarwa da zan tunguje makaina ba wala nafa'an kuma ban mallaki amfanin da zan iya jawo makaina ba ai ajalibu wanda zan jawo makaina don haka ban yi ture makaina cuta ban yi jawo makaina amfani illa ma sha Allah sai abin da zai Allah ya nufa an yi kudira ni alai Allah ya nuhe ni da shi wato ya bani iko akan shi fa kaifa amliku lakum hulul azabi to haka ni kaina ban iya cutar da kaina ban iya amfanar da kaina to ya zan iya mallaka in sauka muku da azaba har in wada muku lokacin da za ta sauka li kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da ajali wanda an ka sa na halaka ta idza jaa ajaluhum ya ajalin su ya zo wanda aka sanya musu fala yasta'khiruna ay yata'akharuna anhu sa'atan ba su jinkiri ga wannan lokacin ko da dan lokaci kadan wala yastaqdimuna sannan in lokacin bai ba ko da minti guda ya rage ba a gabatar da azaba zuwa gare su baka tausa hannu ba don ƙara ma bai kara to alhamdulillah saboda lura da lokaci za mu tsaya bakin kan wannan aya ta 49 in Allah ya kai mu lokaci na gaba za mu tashi aya ta 50 insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ƙara haskaka muna hasken alƙur'ani Allah ya shirya da mu da alƙur'ani ya sa ya zama ya ceton mu kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya ba mu lada wannan aiki Allah ya samu yi hirar shi a cikin gidan aljanna Allah ya biya bukatun mu don wannan alƙur'ani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وذرياته وما لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم مسلمين من سوري تفسير القرآن من جرمة daga bakin Dr. Muhammad Abubakar Wali shugaban malisan malamai na argun lokal kuma shugaban ilimi da ilmantuwa na jihar Kebbi a ƙarƙashin ƙungiyar jama'a ta izalatul bid'a wa wanda abubakar a alarama abubakar abubakar da jami'ai baki a nan masallacin fadar mutuwa sai kawa argungu da rafi ma'il mahmud mera malam allah ya saka muku da alkhairi mai martaba kuma allah shi mai da shi gidan shi lafiya sai tambaya wani ya tambaya ce a daga fata malam da allah yana sa mini bayani yadda ake fitar da zakatul fitr da kuma shin wani irin lokaci ya kamata a fitar da ita to ita zakatul fitri ana nihin sadaka ce da mai azumi ke masuwa lokacin ajiye azumi zakar da kai kuma wasu hausa suna cewa kono zakar kono hukuncinta a shari'a wajiba ce wato wajibi ne kowane musulmi ya fi da zakar da kai ya fi sa kansa kuma ya hisuwa ma wanda yake ci suwa bisa ga tilas kamar ƴaƴansa ƙanana matansa bayansa yana da bayi uwaye yana ciyar da su da dai wanda zai yake ci suwa wanda shari'a ta azama ya ciyar da shi sannan ana bayar da mujinnabi guda sa'i guda ne ake bayarwa arba'atu amdad ko kuma kace sa'un nabi ko kuma muddun nabi sallallahu alaihi wasallama arba'atu amdad kuma ana iya fidda ita wannan zakka da kai daga kowane nau'i na abinci wanda mutane suke amfani da shi haka idan shinkawa ce ana hitowa daga shinkawa ko dawa ko masara ko gero ko dabino in kai yin dabino ne ko kuma inabi ko garin kwaki in kasar ibo kake ko kasar ba. Ah, an gane ko eh, kaga wanda yake abincin abincinsa garin kwaki a yana yin zuwa da gare domin shi ne abincin mutane ya za aka ce ko da cikin akid shi abincin mutane nono ne wanda ake sarwa ya zan kamar madara-madara ana diba shi ana amfani da shi ya za abincin mutane to suna yin hisuwa da gare shi to sannan ana fidda wannan zaka fidda kai kwana biyu kamin ranar sallah in mutum ya gada ma ya halatta saboda haƙƙun ne maliyun haƙƙe ne na dukiya ana iya gabatar da shi kamin lokacinsa ibada ta jiki kaga ba a yi ta a ce ga shi an yi ajibas ko? Eh, amma shi zaka aiki na dukiya abinda ya shahi dukiya ana iya gabatar da shi kamin lokaci don haka ce za aka ce kana yi su a kwana biyu kamin ranar sallah amma dai lokaci wanda ayyanan ne ga zakatun da kai wanda shi an lokacinta shine sahiyar sallah an ce an ga wata tun jiya wata ya tsaya kun ga kenan gobe da sahi ita ce yau mulfidin to kamin a ce yi da sahi sai mutum ya fidda da da kanta kuma in ya fi waye wayannan da ake ba zakka ta wajibi su ne ana ba su ana ba fakirai ana ba miskinai da yare iren su wannan shi ne zakkatun da kai a takaice a wannan shi ne tsarkin tambayin zuwa Allah